shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya ba da amincewarsa da a saya abinci mai yawan gaske da sutura da sauran kayan almasarufi domin a tura arewa maso gabacin najeriya wato jihohin nan na borno da yobe da adamawa wa'anda tashe-tashen hankula ya hana al'umma su je gona daɗin daɗawa waɗannan tashe-tashen hankula kuma ya sanya yunwa da fatara tana addabar al'umma na wannan yanki ga dai karamin minista a ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya dr yarima ngama da sauran tsokaci a kan yadda wannan tallafi ya zo daga gwamnatin tarayyar najeriya shugaban ƙasa mun masa bayani kuma ya tausaya ya ba mu abinci wanda za a kai jihar yobe da borno da adamawa wato in ka ɗauka a buhu-buhu shugaban ƙasa ya ba da buhu 390 to kaga wannan abincin ba karamin yawa gare shi ba ah, amma in ka ɗauka kuma a trailer trailer wato yanzu haka an ba mu abinci wanda za mu ɗauka trailer 650 ba shi bane duk abincin da aka ba mu masara da aka ba mu gaba ɗaya za mu ɗauke shi da tirela ɗari biyar ne amma da aka zo wajen dawa da hatsi gero kenan shi wannan abin da yake salo yanzu bai kai yawan wanda aka bamu rabin abin da aka bamu ne wato bayan an yi damunan bana an girbe za mu komo mu karɓi sauran dawarmu da sauran mu, akwai wanda ma har yanzu mu karɓa ba to wayannan mun rarraba su yadda muka duba matsalar da kuma yawan jama'a da suke jihohin da abin ya shafa sanin kowa ne a cikin jihohin nan guda uku jihar borno ita ce tafi kowa yawan jama'a ita ce kuma tafi kowa wato shiga cikin halin kakanika yi fiye da sauran shi yasa duk abincin nan da aka ba rabin abincin jihar borno za mu kai gaba ɗaya abin da aka ba mu rabi za mu kai jihar borno a kashi 34 cikin 100 kuma za a kai jihar yobe kashi 16 na abincin za a kai jihar adamawa a na dan mantuwa kuma shi shugaban ƙasa ya sake ba da wato tallafin kuɗi naira miliyan 250 wannan kudin za mu sayi shinkafa an ma saya kuma an sayi man gyada an sayi sukari an sayi gishiri an sayi zannuwa kuma an sayi shadda don ga zannuwa kaɗai mun sayi dubu goma shadda an sayi dubu goma shi kuma buhun sukari ina jin an sayi wajajen fiye da dubu ɗaya da wani abu haka dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in aka saya to duk waɗannan su ma suna nan za a raba su don su ɗin kasan ba ɗauka zamu ga salus ba da kuɗi aka siya. Ƙaramin minista a ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya Dr. Rima Ingama kenan yanayi wa manema labaru bayani akan ɗokin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura zuwa yankin arewa maso gabacin Najeriya da tashe-tashen hankula ya gargaza Yanzu dai an sa ido a ga irin yadda wannan al'umma za su ci moriyar wannan garaɓasar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsara. sannan kuma a ga yadda za a raba wannan kayayyakin ba tare da an samu bambanci ko koke-koke yana biyo bayan wannan aikin ba umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria